من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا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 wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida <clears throat> wa khalaqa minha zawjaha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 ikiwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma idan ba a manta ba har yanzu muna cikin suratu maryam alarama ko zaka tuna inda muka kwana wa yaqulu al-insanu a idama ma mittu lasawfa ci gaba أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا wato Allah sai ba mu wato yadda hali da ɗabi'a na kafiri yake Allah ya ce wa ya insan mutum yana cewa malamai suka ce mutumin kafiri ba mai imani ba me yake cewa a izama mitu yanzu idan na mutu la saufa ukhraju hayya za a sake fidda ni daga cikin kabari ina raye wato mamaki yake ya za a ce idan ya mutu kuma a sake tada shi wato yana ganin kamar idan ya mutu ya riddige ya zama ƙasa to ya za a kuma a ce a sake kuma ta da shi a matsayin shi na mutum shine Allah maɗaukin sarki ce a wala yazkurul insanu to yanzu shi mutum ba zai tsaya yi tunani ba ya duba ya ga cewa anna khalaqanahu lalle mu halicce shi min ƙablu, tun gabannin a same shi walam ya kushe a tun bai zama komi ba da babu kai sai aka samar da kai yanzu kuma ka mutu ka dige a tayar da kai da a samar da kai babu kai da bayan an same ka a sake tada ka wanne fi wahala kun ga a samar da kai babu kai ya fi wahala ko ba haka ba sabon tuwo bai ba da mamaki ba sai dumame kun ga akwai wuta a ciki yanzu mace ce ta tuka sabon tuwo sai ta ce tuwo na in yi sanyi zan iya dumama shi ya sake yin zafi sai ka ce kai ai ba zai dumamu ba ya za a ce bayan ya yi sanyi kuma ya dumamu da yin sabon tuwon da ta yi da ɗumama shi da ta yi wanne ne fi mamaki a cikin za mamaki shi yasa Allah maɗaukin sarki a cikin suratul ra'adi alaramma ya ce wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum a idza mitna wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban وإن تعجب فعجب قولهم أها أإذا كنا ترابا وعظا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك وأولئك أصحاب وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال الأغلال في أعناقهم والسلاسل آه سيكم أولئك أصحاب النار الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون shi dan adam da yake mamakin a ce ya mutu a tare shi sai Allah ya ce wato fa in ta'ajab fa ajabun qauluhum a iza kunna turaban a inna lafi khalqin jari. idan ma har za ka yi mamaki yau ai abun mamaki shine wannan maganan tasu cewa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya kuma za a sake rayar da mu to wannan magana tasu ita ce abun mamaki sai Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim masu wannan ɗabi'a masu faɗin wannan magana sune ne waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu Allah ya ce wa ula'ikal agalalu fi anaqihim wa'annan su ne wa'anda Allah zai sa maruruwa da sasare a wuyansu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa ula'ika ashabun nari wa'annan kuma su ne abokan wuta abinda ake cewa aboki shine wanda in ana neman ka aje wajen shi ko ba shi ake cewa aboki ba to su haka suke da jahannama in kana son sanin inda suke je ka jahannama in kuma jahannama kake tambaya ina take to tambayi ta inda aka bi da su biyu za zaka samu jahannama aure shine wa ulaika ashabun nari hum kuma su fiha a cikin wannan wuta khaliduna masu dawwama ne a ciki Allah ka raba mu dawwama a wutar jahannama to Allah ramma je cikin suratu yasin in ka kusa ka je bakin boda wato awalam yaral insanu awalam yaral insanu الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين بعلى رمى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وتأنسى الله يا أباشي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم توبنا جكتشكي سورة الإسرائيل وقالوا أئذا كنا رفأ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا أو خلقا مما يكبر في صدوركم na'am ci gaba Allah fasayaquluna man yu'iduna wace ansa za a ba su qul alladhi fatarakum awwal marra na'am فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا wato wayannan ayoyin duka suna faɗa mana wato halin ɗan adam Allah ya ce a walam yaral insanu yanzu shi mutum bai gani ba ne an na halaka nahu lalle mummun mun halice shi min fatin daga ɗigon maniyi fa'iza iza huwa khasimun mubin sai kuma gashi ya zama wato mai jayayya mai husuma a bayyane yana ganin Allah ma bai isa ba da Allah zai ja wato ɗabi'a ta ɗan adam kenan wa daraba lana masalan har yana buga mana misali yana ɗauko ƙashi ƙonanne yana murja ƙashi rududdugagge ƙashi wanda ya riga ya rube yana ainihin murza garin ƙashin a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa daraba lana masalan wa ya halka alhali ya manta shi yadda aka halicce shi da tun can karan farko ƙala yana cewa man yuhyil izama wane ne zai rayar da ƙashi wahiyar ramin bayan ya rududduge Allah ya ce kul ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wannan wanda ya kirkiro halittar ta a karon farko to shine yake da ikon ya sake rayar da ita a wannan aya ta cikin suratul isra'i Allah ya ce wa qalu a iza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida kafirai wai suna cewa yanzu bayan mun zama kasusuwa rududdugagu kuma za a sake ta da mu mu sake koma wata sabuwar halitta sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kunu hijaratan aw hadida ku zama duwar watsi ko ku zama karafuna ba su ne masu tauri ba idan ba kwa so a tayar da ku ku zama wannan ko kun zama wannan din ma Allah zai tada ku aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in ma kun rena taurin dutse kun rena kwarin karfe to in akwai wata halitta da kuke ga tafi su karfi Allah ya ce ku zama ita ku ga Allah zai iya tada ku ko ba zai iya tada ku ba to shi yasa a cikin wannan aya da makaranta a cikin suratu maryam Allah maɗaukin sarki ya ce wa yaqulul insanu a iza ma mitu la saufa ukhraju hayya wato ɗan adam kafiri yana cewa yanzu idan na mutu za a sake kuma fidda ni rayayye Allah ya ce awala yazkurul insan yanzu shi ɗan adam baya tunani ne baya gani anna khalaqanahu lalle mu mun halice shi min qablu wato tun gabanin yazo yana yin wannan maganar walam yaku shay'a tun lokacin da bai zama komai ba in ji Allah madaukin sarki mu muka halice shi hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin magana da Allah madaukin sarki ya faɗa kenan hadisin hadisi ne kudusi abinda ake cewa hadisi kudusi shine hadisin da maganar da ke cikin maganar Allah ce sai dai ma'anar ce daga wajen Allah amma lafazin daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki yake cewa ɗan adam yana ƙaryata ni sannan kuma ɗan adam yana cutar da ni in ji Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙaryata ni da ɗan adam yake yi ya ce shi ne na ce zan ta da shi shi kuma ya ce bai yadda za a ta da shi ba ya ƙaryata Allah ko bai ƙaryata Allah ba Allah ya ce cutar da ni da ɗan adam yake yi shine ya ce min ina da ɗa alhali ni kuma anal ahadu samadu ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya ce alhali kuma ni ni ne ɗaya ɗaya makaɗaici wanda kowa in yana da bukata can zai nufa ban haifa ba ba a haife ni ba kuma ban da tamka in ji Allah maɗaukakin sarki to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai a gaba alaramma فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الله يتي فوربك ina rantsuwa da ubangijinka kenan Allah ya rantse da wa Allah madaukin sarki ya rantse da kanshi wato duk da aka zo magana tashin alkiyama aka samu wasu sun karyata to yawanci zaka ga Allah in ya zo musu raddi yakan rantse da kanshi malamai sun ce alkur'ani mai girma Allah ya rantsuwa da abubuwa da yawa kuma dama lillahi ta'ala an yi kusima bi ma sha Allah yana da yanci ya rantse da duk abin da ya ga damar rantsewa da shi saboda shi bai da na gaba da shi sai dai halittunsa kaga sai dai ya rantse da kansa ko ya rantse da halittunsa ko ba haka ba amma kuma kai bawa ba a yi daka rantse da kowa ba sai Allah man kana halifan halif billahi aw liyasmut a hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka rantsuwa da wani Allah karamin kafirci ne ko kuma karamar shirka kamar yadda malamai suka fassara hadisin idan za ka rantse kai sai dai ka rantse da wa da Allah ba dama ka rantse da kabarin kakanka ba dama ka rantse da kwaran kwatsi ga jimare ba dama ka rantse da aradu ba dama ka rantse da kushewar tsohonka ba dama ka rantse da rawanin mai alfarma ka rantse da yadi ba <laughs> ba a rantsewa inda za ka rantse sai dai ka rantse da wa in za ka rantse sai dai ka rantse da Allah maɗaukakin sarki da Allah kawai ake rantsewa to amma shi Allah ya ka rantse da abubuwa da yawa malamai suka ce in kana karanta qur'ani za ga Allah ya rantse da abubuwa da yawa wani gurin ka ga Allah ya rantse da dare ya ce wallaili wallaili idha yaghsha wani gurin ya rantse da yini ya ce wannan hari tajalla Wani wurin ya rantse da ainihin rana ya ce wa shamsi wa shamsi wa duhaha wani wurin ya rantse da wata ya ce wal kamari wal kamari idha talaha wani wurin ya rantse da yini ya ce wannan hari والنهار إذا jallaha. ko ya rantse da dare ya ce wal laili idha yaghshaha ko ya rantse da sama ya ce was samai was samai rantse da ƙasa ya ce wal ardi wal ardi wa ma tahaha ko rantse da rai ya ce wa nafsin wa nafsin wa ma sawaha ko rantse da alfijir ya ce wal fajri wal fajr wa layalin ashir ko rantse da shafa'i wa shaf'i wal watr ko rantse da dare wal layli idha ko rantse da wasu sama'i wa ɗariki. والسماء والطارق والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج ويرن سيد عينهن توراري يتي فلا أقسم بالكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والليل إذا عسعس ويرن والصبح إذا tanafas tanaffas duwayen abubuwa ne da Allah ya yi ya rantse da su ko ba haka ba amma in ka kalle su gaba ɗayan su halittu ne nawa halittu ne na Allah maɗauki sai in Allah ya ga dama sai ya rantse da biro ma ya ce nun wal kalami nun wal kalami wa ma yasturun gida ga rantsai da mala'iku da suka ja sahu ya ce wa safati saffa ko rantse da iska ya ce wa wa zariyati zarwa ci gaba ci gaba ci gaba falhamilati wiqra ci gaba ci gaba ci gaba falmuqassimati amra ko rantse da dutse ya ce wa duri wa وكتاب مسطور في رق في رق في رق منشور ko ya rantse da baitul ma'mur wal baitul ma'mur ko ya rantse da sama ya ce wasaqafi wasaqafil marfu wanne yasa Allah ya rantse da alarama wal bahril masjur. what is the reason behind it inna adhaba rabbika lawaqi' duka rantse rantse ne Allah ya cikin wannan ayoyi ko ba haka ba to amma malamai sai suka ce sun gano wani abu a cikin rantse-rantse da Allah yake a Qur'ani mai girma duk sanda Allah ya yi magana masu karyata kiyama ko ba su yi da tashin alkiyama ba to da wuya ka ji Allah ya rantse da halittunsa a irin wayannan wuraren za ka ga Allah da kanshi yake rantsewa kun ga idan kuka lura a nan gurin da suka karyata ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce me sai ya ce rabbika ko ina rantsuwa da ubangijinka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah da wa rantse a cikin wannan ayar Allah ya rantse da kanshi ko to banna alarama je ka cikin suratu yunusa akwai wanda ba su yadda da kiyama ba suke tambayar annabi wa ya a haƙƙun hu wa ya a haƙƙun hu to me Allah ya yace قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله يتي ويستنبئونك سنة نيمان قارن بياني أو جنكا suna cewa a haƙun hu wai maganan tashi da za a yi na ƙiyamun nan kan wai da gaske ne mai imani zai wannan tambayar <coughs> sai Allah ya ce kulga ya musu i i <laughs> an ba da ansa ko ba da ansa ba to yanzu Allah zai rantse domin tabbatar da magana sai ya ce ka ce wa rabbi ina rantsewa da ubangiji na to da waka ka rantse anan to bannan je ka cikin ta gabun za'ama allazina kafaru allan su za'ama allazina kafaru allan yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير الله يتي زعم الذين كفروا كافرين سورة يتيوا Allah yub ba ba za a da su ba sun kare ta kiyama ko ba su kare ta kiyama ba to yanzu Allah yana so ya tabbatar musu da cewa za a da su Allah sai ya rantsuwa da me Allah madaukin sarki ya rantse za'amal lazina kafaru Allah yub asu qul bala wa rabbi latubu asunna kace musu e babu shakka tabbas ina rantsuwa da ubangijina latubu a lalle za a ta da ku sun malatu na ba'unna bima amiltum sannan lalle za a baku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kun ga anan gurin ma Allah ya rantse da wa Allah ya rantse da kanshi saboda matsalar ta tabbatar da tashin alkiyama ne to je ka nuri ala rama fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu a lokacin da suka karyata cewa ba su da za a yi tashin alkiyama ba a yi interrogating nasu a masu tambayoyi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce fawarabbika ina rantsewa da ubangijinka la nas'alannahum ajma'ina lalle za mu tambaye su gaba daya amma kanu ya amaluna daga abin da suka kasance suna aikatawa a nan ma Allah ya rantse da wa Allah ya rantse da kansa malamai suka ce duk inda aka karyata tashin alkiyama a ƙur'ani mai girma idan allah zai yi rantsuwa domin tabbatar da tashin alkiyama to allah ba da halittunsa yake rantsewa ba saboda magana babba ce da wa allah maɗaukin sarki yake rantsewa allah yana rantsewa ne da kanshi shi yasa a cikin wannan ayar allah ya ce fawarabbika na rantse da ubangijinka ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah ya ce la na nahashurannahum wallahi waɗannan da suke ta tashin alkiyaman nan sai na tattaro su gaba ɗaya in ji Allah Shi ne, la na na Allah ya ce in mun tashi tattarowa ba su kaɗai za mu tattaro ba washe yaƙina da shaidanun da suka batar da su duk shaidanin da ya batar da kai shaidanin na mutum ne ko na aljani tare da shi za a tattaro ka domin akwai shaidan na mutum akwai shaidan na me na aljani duk wanda ya raba ka da hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama shaidan duk ɗaya ne mutum ne ko aljani ne to wannan sunan shi shaidan saboda ya raba ka da hanya madaidaiciya ya raba ka da hanyar babban jagora farin jaka da babban tica annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya ce bayan mun tattaro su tare da shaidaninsu gaba ɗaya allah ya ce sun malanuhu zirannahum haula jahannama jisiya allah ya ce sannan za mu halarto da su gaba ɗayansu a gefen wutar jahannama za ka gan su a durkushe a wannan lokaci wato idan kiyama ta tsaya wato tun kamin a ɗebe kafirai a kai su wuta allah zai sa mala'iku su je su ɗan jawo wutar jahannama a ɗan fiddo da ita domin a ganta kamar yadda in za a yanka bijimi ranar jajibiri karamar sallah a ƙauye babban bijimi ai kun ga aka ɗan kewaya da shi cikin gari domin jama'a su gan shi za a yi watanda to yadda ake zagayawa da irin wannan bijimi to haka Allah zai ce a kamo jahannama a dan jawo ta a dan zagayo da ita Allah ka gafarta mana a hadisin da Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uta bi jahannama yawmal qiyamati ma'aha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimam sab'una alfa malak yajrunaha za a jawo ta jahannama ranar tashin alkiyama kewaye da ita in ji annabi Sarka dubu saba'in take daure da ita kowace sarka guda ɗaya mala'ika dubu saba'in ke rike da sarƙar mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in ne suke jawo ta jahannama amma duk da haka suna ja in ja da ita ta fisge su su fisge ta idan fa aka turo mala'ika ɗaya aka ce kefe najeriya da jihohinta guda 36 da birnin tarayya abuja da central mosque da bila da national mosque da duka sai mata upside down mala'ika kwara ɗaya zai yin wannan amma mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in amma duk da haka idan ta ga kafirai idan ta yi jijjiga ta yi fisga sai ta ja mala'ikunan nan gaba ɗayansu shine ma'anan wata kulla ummatin jasiya watara kulla ummatin jasiya Allah maɗaukin sarki yace za ga kowace al'umma a gugurfane a wannan lokaci to a lokacin ne kafirai za a gugurfanar da su a ina a gefen wutar jahannama wa'annan kafirai da ba su yadda cewa za a ta da su ba a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana ya ku yan uwa musulmai tashin alkiyama gaskiya ne Allah ka ba mu ikon yin aiki domin tsira a wannan rana sai Allah ya ce mai alarama ثم لننزعن من shi'atin شيعة a أشد على الرحمن عتيا yanzu ga wutar jihar an riga an jawo ta ga kafirai a gugurfani a gefenta sai Allah ya ce thumma lananzi'anna wato sannan za mu finciko za mu fisgo min kulli shi'atin daga kowace me daga kowace ƙungiya menene za mu finciko me za mu fisgo ayyuhum ashaddu alar rahamani itiya wane ne a cikinsu wanda ya fi tsaurin kai wajen allah mai rahama wanda ya fi wa allah tsaurin kai malamai sun yi saɓani akan ma'anar wannan aya wasu malamai suka ce kowace al'umma za a dubi wane ne babban fitsararre a cikin al'ummar wanda ya fi saɓa wa allah ya fi kan garewa to a daidai wannan lokacin da duk ana gugurfani a gefen jihar naman nan to su Allah zai fara sa mala'iku su fisgo su su rinka jefa su a wuta wato wuta ta dan fara tabawa kamin a kawo sauran a zuba mata wato su da su za a fara wato suna cikin wa'anda za a hura wutar jahannama da su wasu malamai suka ce wato ba, daga kowace al'umma ba ce don an ce kowace al'umma kenan a cikin al'ummar annabi musa za a zaro wa'anda suka fi girman kai da taurin kai a al'ummar annabi nuhu a ɗebo wasu malamai suka ce a wato daga kowace kungiya ta masu saban Allah mazinata to sai a dubi cewa cikin mazinatan su waye professional mazinata sai Allah ya ce mala'iku ku fara ciccibo su kuna jefawa wuta ku ga yadda mutane suka mai da zina yanzu kamar ma ba laifi ba ce ko ba abin da yake faruwa ba kenan yanzu a ce ga matashi yana samun kuɗi baya zina sai wanda Allah ya zaba ba mu ce babu ba amma ba su da yawa a ce dai ga kuɗi masu kauri a hannunsa ba wanda Allah ya sa masa takunkumin tattalin arziki ba a ga kuɗi suna shigo masa amma baya zina sai wanda Allah ya zaba yanzu zina ta zama ruwan dare ko ina yanzu idan Allah ya baka ya mace to aiki jajawur ya zama akan ka na tarbiyyar ta an ba haka ba sai ga kana shuka makwarwa tana tonewa aiki ne jajawur sosai to sai a zabo waɗanda suke manyan mazinata sai a zuba su a wuta a 'yan luwaɗi a zabo manya-manyan sai a danna a wuta a masu cin riba a kasuwanci sai a zaɓo manya-manyan sai a danna a wuta a masu algus sai a zaɓo manya-manyan sai a danna a wuta malaman da suka ɓoye gaskiya sai a zaɓo manya-manyan sai a danna a wuta alramomin da suka ƙi Allah suka koma suna tsubu suna rubuta wa mutane ya kuruji min bayin sulbi wata ra'ib manya-manyan sai a ɗebo sai a danna a wuta limaman da suka murƙushe gaskiya sai a kalato manya-manyan kansiloli waɗanda suka yi cuta manya-manyan a cikinsu wanda ya fi murkususu da yawa sai a danna ciyamomi wanda suka ƙi Allah a cikinsu suka ƙi su bi Allah ba ruwansu da wa'azi balle sai motar wa'azi ko janareton wa'azi sai a tsatsamo sai a danna yan majalisu da suka ƙi Allah sai a zazzabo sai a danna sanatocin da suka ce ba ruwansu da Allah suka zama yan babakere a rubda ciki and handamization sai a to haka za a rinka bi kungiya kungiya kungiya har gwamnoni shugabannin kasa ba bangaren da za a bari ko su bangare na al'umma waɗanda suka ƙi Allah a cikin manyan kangararo Allah ya ce su za a fara zazzabuwa tukunna a fara kawo su wuta Allah ka gafarta mana ashe kun ga babban magana ce ya ku bayin Allah thumma lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya Allah ka raba mu da zama jagorori a cikin bata sai Allah madaukin sarki ce me thumma nahnu a'lamu ladina hum aula biha siliya Allah ya ce thumma sannan nahnu a'lamu lalle mu ne mafi sani ladina hum aula biha siliya da waɗanda su suka fi dacewa su fara ƙonuwa da wannan wutar Wa'inda su ya kamata a fara babbakawa Allah ya ce mu muka san su kuma za mu zazzabo su sai mun fara babbaka su kamin mu babbaka sauran inji Allah Allah ka raba mu da shiga wutar jahannama ya ku yan uwa musulmai wutar jahannama bala'i ce ku ta addu'a kuna neman tsari da wutar jahannama ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. ya ce idan bawa ya ce ya Allah ka shigar da ni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna hadisi ne ingantacce ya faɗa sau uku to aljanna sai ta yi magana a wannan lokaci annabi ya ce ƙalatil janna rabbi a adkhilhul janna aljanna za ta yi magana ta ce ya Allah ka sa shi cikin aljanna haka idan ka nemi tsari daga wuta ka ce rabbi a jirni minan na rabbi a jirni minan na rabbi a jirni minan na ka faɗa sau uku to wuta za ta yi magana a wannan lokaci ta ce ya Allah wannan bawa naka ka tseratar da shi daga shiga wuta shi yasa ya zama yana daga cikin azkar na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda ya karantar a rinka yi da safe a rinka yin su da yamma cikin azkar din wato ana so ka rinka yin addu'an neman aljanna da neman tsari daga wuta ka ce allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal ya allah ina roƙonka aljanna ina roƙonka ka bani damar yin aikin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna ya Allah ina neman tsari a wajenka daga wuta sannan ina roƙonka bani ikon yin abin da zai tseratar da ni daga wuta na aiki ko magana ana so wannan addu'a ka karanta ta sau uku da safe ka karanta ta sau uku da yamma a kowace rana addu'a ce ta neman tsari daga wuta Allah ka kare mu daga wuta sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا الله يتي وإن منكم باب وانا أتشكنكم كو الأمة الدنيا إلا واردها فأتي سياشي كتشكن wutar إن الله وإن منكم إلا واردها كين كان على ربك حتما مقضيا Allah ya ce wannan ya kasance a wajen Ubangijinka hukunci ne wanda ya riga ya zartar da shi ba za a canja ba kowa a cikin sai ya yi me sai ya shige ta domin ne ma'ana kalmar wurud wato illa wariduha wato an ce waradaha ai da khalaha ya za ka gane wannan Ƙur'ani, a can cikin suratul anbiya yace inna wa ma na min Inna kuma wa ma na min Lahi, hasabu jahannama antum laha waridun Allah ya ce 'Inna kum lalle ku kafirai wa ma na min dunillahi da abinda kuke bautawa koma bayan Allah Allah ya ce hasabu jahannama gaba ɗayan ku makamashi ne na wutar jahannama duk wanda aka bauta masa kuma ya yadda da bautar to da shi da wanda ya bauta masa sai sun zama makamashin wutar jahannama ranar tashi alkiyama kiristoci sun bauta wa annabi isa amma ya yadda da bautar yahudawa sun bauta uzairu ya yadda da bautar mushrikan larabawa sun bauta wa mala'iku mala'ikun sun yadda da bautar to tunda ba su yadda da bautar ba ba su zama masu laifi ba amma wanda <coughs> aka bauta masa yana kallo ana bauta mashi kuma ya amince to da shi da wanda ya bauta mashi sai sun zama makamashin wutar jahannama in ji Allah Allah ya ce antum laha wariduna kun ga kalmar wariduna din shine daga nan aka samu wariduha lalle da ku da abun bautar sai kun shiga wuta in ji Allah kenan me ma'anan kalmar kenan kalmar tana ba da ma'anar shiga ne kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya fassara ta bayan nan alarama je ka wato a cikin suratu hudu allah yana ba mu labarin fir'auna in kiyama ta yi yadda za a yi ya ce ya kadumu ƙaumahu yau malƙiyamati ya kadumu ƙaumahu yau malƙiyamati fa'aura da humun nar وبئس الورد المورود الله ya ce idan kiyama ta tsaya shi fir'auna ya kadumu qaumahu zai shiga gaba mutanensa suna bin shi baya sai a ci gaba da tafiya har sai an je kofar jahannama Allah ya ce fa auradahumun nar sai ya shigar da su wuta gaba shi ba zai fara shiga ba in ya zo sai ya fakin gefe ce to kai fada idan ya fada sai ce to next on the line kai kuma wato yi sun fada kamin ya fada kenan amma fa aure da humun nar sai shigar da su ina sai shigar da su Da kun ga kalmar wurud ta bada ma'anar me ta bada ma'anar wato shiga to da wannan ne abdullahi dan ba zai ce ma'anan wa iminkum illa wariduha kowa a cikin sai ya shiga wuta in ji Allah Allah ya riga ya zartar da wannan hukunci to amma idan aka shiga wutar ba kowa ne zai zauna a cikinta ba akwai wanda Allah zai tsallakar da su shine ma'anan na nunajjil lazina taqaw اليوم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله يتي ثم سنن nunajjin lazina taqaw sai mu tseratar da masu takawa masu takawa sai mu tsallakar da su wa nazaru zalimina sai mu ba azzalumai wato an zo wato kalmar zulmu idan an idlaki shi tana bada ma'anar kafirai ko mushrikai sai mu ba su fiha a cikin wannan wuta juthiya suna gugurfane a cikin wannan wuta kenan akwai wanda Allah zai mai akwai wanda Allah madaukin sarki zai tsallakar da su wannan ne dalilin da ya sa Hassan Basri wato yake cewa ita wuta kana da tabbas sai ka shiga amma baka da tabbas za ka fita haka ne ko baka bane domin wajen shiga ne aka ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya shiga wajen fita wa in minkum illa karata sun manu na jiga zinar takai waya a sama to haka aka ɗaura siraɗi kamar igiyar shanya wato ba an ɗora shi a kai bane yana lilo ne a cikin sararin samaniya ga kuma wuta a ƙasa kuma ba wata hanyar da za a bi a je aljanna sai wannan hanyar banda ita babu duk wanda ka gani aljanna ta nan ya biyo ba wata hanya ita kenan hanya kwara ɗaya tallinta ya inda ake bi kenan kana san aljanna shirye bi ta kan wannan gadar mun ce kamar igiyar shanya ba muna nufin ta kai igiyar shanya kauri ba ne kaurin siraɗi bai kai kaurin gashi ba yana da kaifi kaifinsa ya fi takobi kuma lilo yake yi kuma akwai mala'iku da wasu makata makata haka domin sargafo mutane suna huwa wuta kasan kuma dama jahannama ne da ka subuce ka fado shikenan dama kasan wutar jahannama ce Allah ya ce kowa sai yayi mai kowa sai ya biyo ta kan wannan hanya ta nan za a bi a wuce sai dai kawai wanda Allah ya tsallaka in ba wanda Allah ya tsallaka ba ba mai iya bi ta kan siradi ya wuce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'ummarsa kowa zai wuce gwargwadon karfin imaninsa da ya ga Allah akwai wanda wannan siradi in ya zo wucewa yadda ka san walƙiya yadda ka san ta yi walau haka ya tsallaka ke ka san dai walƙiya kamar kyaftawar ido ta wulla to har ya tsallaka saboda salihi ne bawan Allah na kwarai ya bi Allah a nan duniya ko ba mai tsallakar da kai ba wanda zai ce kawo hannunka ya rike ƙarya ne babu shi kuma abin da zai baka mamaki sai ka ɗebo ka canka duk abin da kai a duniya sai an kunshi an ɗora ma a ce to bismillah sannan ka bi kuma a kai akwai checking points road block road block a kai na mala'iku ko ni mala'ika akwai abin da aka ce bincika akwai masu bincika la ilaha illallah ka su ga ta yi kyau ko kuma ka hada mata da wani abu daban da ka ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah bisa cancanta sai Allah da gasken Allah kaɗai ka bautawa ko kuma kayi muna bara muna karuwa su za su bincika la ilaha illallah ka ta tsaya da sharuɗanta a ce to kayi sa a wuce in ba ta yi ba dama ba za ka bata musu lokaci ba sai su fushin ɗin ka dama jahannama ce sai a ce na gaba kan layi ya su. yadda ake yi kin da ka wuce sai ka samu masu bincika sallah kuma a ce a sauke a duba sallah a ga sallah ta yi ko ba ta yi ba a ga kayi sallah irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce to bismillah wuce na gaba ya matso aka bincika ba ta yi ba allah ka raba mu da wannan bala'i allah ka gafarta mana to ta nan ake wucewa akwai wanda zai wuce kamar an harba kibiya akwai wanda zai wuce kamar yadda tsuntsu ke gudu a sararin samaniya akwai wanda zai wuce kamar doki dokin mai wato ingarman doki mai gudu akwai wanda da tafiya akwai wanda da rarrafe akwai wanda da jan ciki akan wannan takobin yake jan ciki shi ne annabi ya ce fa makdushin najin wa mukardasin fi jahannam akwai wanda ya jajje mai ko ina jikinsa an yayyage an kakkarce shi an kankare shi ko ta ina an raunana shi amma dai najin ya dai samu ya tsallaka amma a daddaushe to amma da kyar na tsira ba dai ya tsallaka ba ta sai a gode wa Allah ko a daddaushen da ya tsallaka ya kai gaci in ya samu ya kai gaci ya wayo ya kalli wuta ya girgiza kai ya ce alhamdulillahi lazi na jani minki ya ce godiya ta tabbata ga allah da ya tsallakar da ni daga gare ki annabi ya ce to akwai wanda kuma za su rinka dungurawa a cikin wannan wutar to wannan bi da za a yi ta saman siraɗi shine abin da allah maɗaukin sarki yake nufi da cewa wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin ku face sai ya shiga wuta shine sai ya bi ta saman siraɗi kuma shi siradin a ina yake a saman wutar jahannama yake yan uwa musulmi wallahi akwai manyan rigingimu a gaban mu mu daure mu bi allah mu bauta wa Allah kiranmu da ake ta yi ana cewa mu riƙe sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wata hanyar tsira ban da wannan ita kadai ce hanyar tsira duk abin da za ka yi ƙoƙari ka ga yadda annabi ya yi haka kai yadda annabi ya ce a yi haka kai addinin musulunci ba a yin shi da ka ana yin shi ne kamar yadda aka turo a koya maka da a ce za iya yi da ka da allah ba zai sha wahalar turo annabi ya yi shekaru goma sha uku a maka ya shekara goma a madina yana karantar da wannan addinin ba saboda dole sai an koya maka shi yasa allah ya turo malami da zai karantar to ka kwaikwayi addinin ka daga wajen wannan malami shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ka kara wa annabin mu daraja sai allah maɗaukin sarki ya ce mai a gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وتوند بيسان الدين بقى sai rinka kwatanta addini da duniya babban matsalar da ake samu kenan wato ya zai kwatanta addini da duniya wai saboda kai mai yin addinin kai talaka ne to sai ya rena addinin ma ya ga addinin kamar ba gaskiya ba ne saboda masu yin addinin allah bai ba su kuɗi da dukiya ba sai ya ɗauka cewa to ai to ai addinin ma kenan ba gaskiya ba ne musamman manya-manyan mutane da dama sukan yaudaru da wannan in ka zo kana wa'azi ma sai su ga kamar ma baka da aikin yi ne wai wa'azi ma sai su kamar ma rashin aikin yi ne in ba rashin aikin yi ba ya za a damu mutane a ce sai an yi wa'azi shi yasa sai ka zo wajen mutum kana masa magana addini kana magana islam shi kuma ya kura maka ido haka ne shi gani yake shirme kake ba abin da ya kamata a mai da hankali kan shi ba kana ce masa islam ga abin da musulunci yana ok ino ino ino Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinati kafirai idan aka karanta musu ayoyinmu wato wayanda suka zo da bayanai dalla dalla wato qala allazina kafaru lil ladzina amanu sai ka ji kafirai suna faɗa ga masu imani suna cewa hukunci addinin ku addinin gaskiya ne to ayyul fariqai ne da mu da ku waye a cikin mu biyun nan khairun maqaman yafi wato matsayi wanda ya dace wa ahsanu nadiya wane ne a cikinmu ya fi falo mai kyau da wurin zama da, da, da conference hall waye a cikin mu da ku ya fi wannan kenan shi da me yake kwatanta addini da me yake kwatanta gaskiya da duniya yake kwatanta gaskiya in kaga mutum yana kwatanta gaskiya da duniya to bai san bai gane addini ba ne a ta ne yake gane kan gaskiya kake ko kan bata kake ba ina fata an fahimci wannan da me ake gane kan gaskiya kake ko kan bata kake shine ka tsaya akan qur'ani da hadisi abin da kake kansa in aka dora shi a sikelin qur'ani da hadisi za a ji nauyinsa ya kai in aka jinjina idan aka sa rariyar shari'a aka tace za a samu abin da ka zo da shi da kake aikatawa daidai yake akan qur'ani da hadisi wannan shine abin da za ka yi alfahari da shi wannan shine alamun kana kan gaskiya amma idan kana magana mun tara motoci mun tara kudi mun tara mm, mm, mm, mun wannan ya nuna baka san ma me ake cewa addini mun gina makaranti suna nan barkatai motoci mun saya da ambulance ambulance mun to sai me na ji ka tara motoci ka tara ambulance ambulance to haka ne sai mu koma ɗariƙar roman katolika don su har jiragen sama suna da shi in dai da wannan za a gane gaskiya kenan su waye ke kan gaskiya sai mu koma can don su har jiragen sama suna da shi yan ɗariƙar roman katolika ko ba su da shi to wannan shine alaman kana kan gaskiya kuma abin da zai baka haushi wai ka samu kuma malami ne ke faɗin wannan kaga wannan da ciyaman na sokoto local government zai baka lpo low purchase order ka samu sakare in ka kawo wannan walfauru da gaggautawa fararun falila sai a yi boce a biya ka Allah ka gafarta mana shine ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya sai ka ji kafirai suna cewa to mu da ku suwa suka fi matsayi suwa suka fi gine-gine suwa suka fi suwa suka bari ku ji ansar da Allah ya ba su mi Allah ya ce alarama wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahthaq wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya Allah ya ce wa kam da yawa ahlakna muka halakar qablahum kamin su min karnin na wasu karnoni muka halakar da su sai Allah madaukin sarki ya ce me hum ahsanu asasan wa ri'ya wayancan wayanda muka halakar din wato sune ne bayan ma sun yi gine-ginen na nuna wa duniya na alfahari kuma su suka fi kowa furnitures masu kyau a cikin gine-ginen wannan shine abin da ake cewa asas abin da ake cewa asas sune wato furnitures kun ga za a iya gina gida to gida ba zai gama cika ba sai an sa masa furnitures waɗanda suka dace shi yasa za ga ana shigowa da wasu shirga shirgan kujeru ko ba haka ake ba wato 3 seaters 2 seaters 1 seater da carpet carpet din ma a ce a samu chinese carpet ko ba haka ake yi ba a samu wani center table a samu wani dining table kaga wani dining table din ma sai ka ce daga sama ta daya aka sauko da shi wai duka wurin cin abinci ne Allah ya ce to wa'ancan wa'anda muka halakar sun fi shirya irin wa'annan shirye-shiryen duniyar inji Allah hum a asasa Allah ya ce war'iya ka kalli mutum kuma ka gan shi ya ci ya ƙoshi ya yi ɓulɓul ya yi sumul-sumul ya yi dumul-dumul ya shiga riga da ka gan shi za ka gan shi da mazhar manzar mai kyau zai burge ka haka idan ka kalle shi da kwarjini Allah ya ce wa'yancan ga gine-gine ga furnitures sun ci sun sha sun yi teɓa sun sha manya-manyan riguna an yi abubuwa in ka kalle su ga haiba ga kwarjini kamar cikakkun mutane amma ba su bi Allah ba da ba su bi Allah ba Allah ya ce muka darkake su gaba ɗaya in ji Allah Allah yana ce maka look ka bi a hankali be careful in Allah ya baka duniya ba wai shi yake nuna kai wani abu ne a wajen Allah wallahi wannan duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ta kai fifiken sauro matsayi a wajen Allah da bai ba arne ya sha koda kofin ruwa a nan duniya ba ba ta kai fiffiken sauro daraja a wajen Allah ba annabi yana tafiya ya ga wani mushen dan taure wani dan tsumburburi ya ce wa zai sai wannan sabai suka ce manzo Allah wannan yana dare wa zai sai shi balle ya mutu annabi ya ce to kun ga wannan mushen dan tsumburburin dan tauren nan suka ce eh ce wallahi ya fi duniya daraja a wajen Allah mece ce duniyar Allah yana iya baka duniya ko yana son ka ko bai son ka addini shine Allah ba zai baka ba sai yana kaunar ka ya ku bayin Allah ba a hana ku nemi duniya ba musulunci ya yadda ka nemi duniya ya yadda ka nemi kuɗi amma ya zama amfanin duniyar da amfanin kuɗin shine ya zaka kai bi Allah ka samu rahama a lahira ba wai su karan kansu su ɗin karan kansu su ne target ba a'a kayan aiki ne daga sauran kayayyakin aiki da ake bukata ka yi amfani da su ka samu tsira a wajen ubangiji Allah ka gafarta mana to shi ne Allah madaukin sarki ya ce wato hum a ahsanu a sassan ri'iya sai Allah ya sake cewa mai alaram قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن Allah ya ce ku saurara ku ji daurin talala da muke wa mutane kul ka gaya musu man kana fi dalalati wanda yake cikin bata kana cikin ɓata fa ka bar hanyar Allah Allah ya ce to da yake duniya shi ba wani abu ne a wajensa ba falyamdud lahu rahmanu madda Allah kuma sai ci gaba da ƙara yalwata masa duniyar sai a ƙara da masa ka kwana kana zina da safe ka je office ka samu 250 ka dawo ka kwana kana zina da safe ka je business kuɗi su shigo ka kwana kana luwaɗi washe gari ka tafi kasuwa maƙudan kuɗi su shigo ka saba wa Allah kai shirka ka fitsare ubangiji Allah ya ta turo maka kuɗi shi yasa yanzu masu kuɗi har bautar gunki ake wallahi mun je wa'azi a cikin garin Katsina Buhari da shi muka ji a garin katsina sai ga shek yakubu musa ya zo mana da wani gunki a wajen wa'azin gunkin wata mata da goyo mace ce aka yi gunkinta da goyo a bayanta kun san daga ina ka samo shi wani wani hamshakin mutum ne a katsina ya mutu ba zan gaya muku sunan shi ba saboda ba abu ne mai kyau ba to kamin ya mutu a cikin ɗakinsa personal room ɗin shi akwai wani akwati a duk matansa ba matar da ta isa ta zo kusa da akwatin saboda tsabar matakan tsaro da ya ɗauka wa akwatin ana nan ana nan sai ya mutu mata sun ɗauka wasu dalolin amurka ne a ciki aka zo aka zagaya aka ce a buɗe a kowa na nan ana buɗe sai aka samu gunki ne a ciki na wata mata da goyo ashe mutumin gunki yake bautawa abin bai daɗe ba ashe duk abin da ake mai bautar gunki ne yana kuma bautar gunki kuɗi na ta shigowa gunkin mace da goyo masu bincike suka ce irin wannan gunkin na mace da goyo to wanda yake irin wannan tsafi da wannan gunkin mai tsafi da jarirai ne shine suke suke bauta irin wannan gunki kenan watakila banda Allah babu wanda ya san jinin jariran da ya sha sai aka ce to abin da magana kada kowa ya ji to ashe ɗaya daga cikin matansa ta fahimci sunna ta ce wallahi sai an fasa kwai kowa ya ji ba za a binne wannan ba aka ce me yasa ta ce saboda sauran jama'a musulmai sun ɗauka musulmi ne za su ce Allah ya ji kanshi dole mu tona asirinsa a gane arne ne original kar a sha wahalan cewa Allah ya ji kanshi shine ta ɗauko wannan gunkin aka kawo wa malam yakubu musa malam yakubu musa a wajen wa'azi za mu yi wa'azi a nan kofar yadul qur'an ya daga ya ce to jama'a ku ga duk wa'azin nan da ake yi ashe har yanzu a cikin manya manyan mu akwai wanda gunki suke bautawa kuma suna da aƙidar kuɗi da suke samu da ci gaba da abubuwa da suke samu wannan gunkin ne yake ba su haka aka rinka miƙo shi mala bakar gire ce a miƙo mashi ya taɓa ya shaida ya taɓa aka miƙo mun aka ce in taɓa na ce mm, mm, ban san taɓa bala'i adabo adabo a sauka lafiya to shine man kana fi balalati. falyamdud lahu rahmanu madda duk sanda kaga kana saba wa Allah amma kudi na shigo maka kana saba wa Allah lafiyar ka kalau Allah ko ciwon kai bai hada ka da shi ba kana saba wa Allah kana samun promotion a office kana saba wa Allah kana samun ci gaba a siyasar ka kana saba wa Allah harkokinka na rayuwa komi na tafiya daidai to ka dawo ka zauna kai kuka ka zubar da hawaye wannan ya nuna a jahannama a can karkashin jahannaman Allah yake so ya kai ka Allah ka gafarta mana wasu malamai suka ce man kana fi dalalati lahu rahmanu madda wannan ita ce mubahala da aka ce annabi yayi tare da mushrikai mubahala da annabi zai tare da suwa tare da mushrikai Allah ya sa annabi yayi mubahala tare da yahudawa ya sa shi mubahala tare da nasara to wannan kuma ita ce mubahala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mushrikai to in mun dauke shi a babin mubahala kenan ma'anar aya shine man kana fi dalalati ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce wa mushrikan nan su zo ba sun ce akan bata kake ba to su zo ga ka ga su ayi addu'a ga addu'a yadda za a yi ta man kana fi dalalati duk wanda cikin mu ke kan bata ko ni annabi da sahabbai ko kuma ku mushrikai in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to falyamdud lahur rahmanu madda Allah madaukin sarki ya yalwata masa azaba ya ƙara faɗaɗa masa ita in kun yadda ku zo mu yi wannan mubahala tare da ku ba shirkin da ya da yazo wannan mubahala tare da wa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan falyamdullahu rahmanu madda wato yalwatawa ta azaba kenan to wasu malamai suka ce ayar tana magana ne akan babin me akan babin mubahala Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce hatta izara au ma yu'aduna hatta حتى إذا رأوا aduna. in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 wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara allah shi gafarta malam akwai tambaya guda da za a ansa muna a shin akwai wani uzuri ko dalili da mutane ba su kan daura aure rake cikin ramadana tun da zama wa shi mota mafi alkhairi ana daura aure gabanin ramadana wanda ba a yi ba sai a ce sai baya kuma shin akwai wani hujja ga haka ko ko dai al'ada ne ɗaurin aure a kowane wata ana ɗaura aure a kowane wata ana ɗaura aure ina fata an fahimci wannan eh, idan ma wai watan da aka fi son ɗaura aure da yawa ne ba watan sha'aban ne watan kamin ramadan aka fi son ɗaura aure da sosai ba an fi son ɗaura aure da yawa a watan shawwal watan bayan azumin fiye da watan kamin azumin kun gane wannan saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aure aisha a cikin wani wata ba ku an samu ba a cikin watan shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure Aisha radiyallahu anha a cikin wani wata ta tare bata tare ba sai bayan shekara uku amma a wani wata ta tare a watan Shawwal a cikin wani wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Sauda bintu Zam'a a cikin watan Shawwal ina fata an fahimci wannan saboda haka ba ka'ida bace ko doka cewa ba za a daura aure a cikin watan Ramadan ba ya halatta a daura a Sha'ban ya halatta a daura a Ramadan ya halatta a daura Shawwal daga sanda sharuɗa suka cika ga mai nema ga amarya ga waliyai lokaci yayi ga sadaki a ɗaura aure kawai ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam na muke takaitawa tare da gayyata mala bakar umar marafa silame ya zo ya rufe muna da addu'a a yi ma shugabanni addu'a da zo mai martaba sarkin musulmi ya samu halartar tafsirin savannah bank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 ya agajin da ke nan ba su tafi rakiyar malam ba a fara hada mana kujeri a kasusuwa wannan tafsiri ana iya samun saurin ma